jinjina da godiya su tabbata ga Allah wanda ya ƙage halitta daga babu ba don komai ba sai don su yi bauta gare shi ‘yan uwa mu sani cewa babu wata bauta da za ta zamanto a karɓa a wajen Allah in ba an tsarkake Allah ba cikinta lallai duk abin da za mu yi ƙoƙarin ikhlasi a ciki ba don komai ba sai don bautanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta zamanto karɓaɓɓiya sannan mu sani akwai wani abu wanda yana daga cikin mafi tsada na bautar Allah wanda shine ambatan Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbansa Allah maɗaukaki ya ƙara musu yadda ya ce ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal fidda wa khairul lakum min an talqaw aduwakum فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم يتي وصحابي shin bana ba ku labarin mafiya alkhairi ba mana ayyukanku waɗanda suka fi tsarki a wajen mamallakinku shine Allah wanda sun fi ku ciyar da zinare da azurfa sun fi ku haɗu da abokan gaba ku kashe su ko kuma su kashe ku manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbai haka sahabbai suka ce ba mu labari ya ma'aikin Allah manza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ambatan Allah wanda shi karan kansa wanda Allah ya yafe masa abin da ya gabata na zunubansa da kuma wanda zai yi nan gaba tare da cewa Allah ya ba shi kariya daga shedani amma ka duba Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa mana yanayin da manzan Allah yake gurin ambatan Allah ta ce kanin nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah dukkanin yanayinsa ka duba shi Allah ya duba Allah ya ce li yaghfira laka ma ƙaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma ga yanda yake ambatan Allah da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya kuma umarci bayi su yi da yawa haka wata rana yake cewa a ya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasana fas'alahu sa'ilun min julasa'i kayfa yaksibu ahaduna alfa hasanatin qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin aw yu'attu anhu alfa khati'a ya ce ɗayanku ba ya iya ba ya yi kyakkyawan aiki dubu kowane yini sahabbai suka yi mamaki wani yi wa manzan Allah tambaya ta yaya ne ɗayanmu zai iya yin kyakkyawan aiki har guda dubu kowace rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ne ya yi tasbihi tasbihi guda ɗari idan ya tasbihi guda ɗari sai Allah ya rubuta masa lada na kyakkyawan aiki guda dubu ko Allah kuma ya kankare masa zunubansa guda biyu ya kankare masa zunubansa guda dubu tasbihi nawa kai yau dan uwa tasbihi nawa kika ke yar uwa tasbihi nawa ni nayi ni a karan kaina ga aiki mai sauki sai falala sai lada a wajen Allah shi yasa 'yan uwa mu sani lalle muna da koyi kyakkyawa muna da usuwa mai albarka cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah maɗaukaci ya ce laƙadi kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira Allah yace tabbas haƙiƙa ya tabbata gare ku cikin annabi sallallahu alaihi wasallama koyi kyakkyawa ga wanda ke fatan ya haɗu da Allah ya samu ladan Allah yake kwaɗayin ya haɗu da Allah Allah ya bashi lada ranar alƙiyama ya kuma ambaci Allah ambato mai yawa shi yasa 'yan uwa mu sani mutum ba zai zamanto mai koyi da annabi ba sallallahu alaihi wasallam har sai yayi koyi da shi koyi kyakkyawa ya kuma yi fatan Allah da ranar alƙiyama ya kuma ambaci Allah ambato mai yawa 'yan uwa lalle mu sani yana daga cikin fa'ida na ambatan Allah shine zikiri yakan sa zuciya ta samu nutsuwa da zikiri ne zuciya take samun nutsuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi Allah ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suke samun nutsuwa da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara bi lahi da ambatan Allah ne ta tsuma innul qulub zikata suke samun nutsuwa kaga ɗan uwa idan kana ambatan Allah Allah sai sa ma nutsuwa da kwanciyar hankali duk wani kaka na kayi, da wani bala'i da wani damuwa sai Allah su subhanahu ta'ala ya yaye ma sai dai ka sai dai ka ji wa'ansu suna faɗi amma ba dai ka tsinci kanka a ciki ba Inda dai kana ambatan Allah shi yasa kuma daga cikin Abin da yake mafi lada ambatan Allah yayin wahala sai Allah ya kawo ma sauki ambatan Allah yayin damuwa sai Allah ya kawo ma mafita ambatan Allah yayin da aka shiga ƙaƙa na kayi da damuwa da tsanani sai Allah ya yi wannan tsanani shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya waɗanda suka yi imani kamar yadda yake cikin suratul anfal Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka haɗu da wata tawaga daga cikin kafirai sai Allah ya ce fadhkurullaha kaseera ku ambaci Allah Allah ya ce fasbutu ku tabbata ku tsaya sai Allah ya ce ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun lalle za ku rabauta kaga nan Allah subhanahu wata'ala ya nuna lallai wajibi ne akan mutum su ambaci Allah akan mutane su ambaci Allah a wannan guri mai girma yayin da ake jihadi aka fuskantar wa mutuwa Lallai kada a manta da ambatan Allah yan uwa yana daga cikin falala da fa'ida na ambatan Allah shine Allah zai ambaci wanda ya ambace shi da Allah Allah ya ambace ka sa'an nan kuma a cikin mutanen da suka fi kowa alkhairi ko kuma a cikin tawaga ko jama'a wacce ta fi kowa alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓo hadisi daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka Allah ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi Wa'in in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin min wa in taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a Wa'in in atani yamshi har walatan. Allah subhanahu wa ta'ala yace ni ina inda bawa na yayi zato gare ni sa'annan ni ina tare da shi idan ya ambace ni Allah ya ce idan ya ambace ni cikin ransa sai in ambace shi cikin raina sa'annan in ya ambace ni a cikin wata tawaga sai in ambace shi ni kuma a cikin wata tawaga wacce tafi wannan tawaga alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan wato ya kusance ni ɗani ɗaya ni kuma sai in kusance shi zira'i ɗaya ya ce idan kuma ya kusance ni gaba ni kuma sai in zo masa ina tafiya haka yace idan kuma ya kusance ni zira'i daya to sai ni kuma in kusance shi gaba gaba daya kenan yace idan ya zo min yana tafiya ni kuma zan je masa ina sassarfa wannan duk Allah yana gaya wa bawa irin matsayinsa a wajensa yayin da ya ambace shi yayin da ka ambaci Allah kana cikin tsanani sai Allah ya kawo ma mafita daga wannan tsanani yayin da ka ambaci Allah kana cikin damuwa sai Allah iya yi ma wannan damuwa yayin da ka ambaci Allah kana neman ɗauki sai Allah ya kama ɗauki cikin wannan yanayi ‘yan uwa mu sani daga cikin abin da ke nuna falalar zikiri ambatan Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya tsinannu ne amma sai toga ce ambatan Allah annabi sallallahu alaihi sallam. ya faɗi a cikin hadisi ya ce ad-duniya mal'unatun ya ce duniya tsinanniya ce mal'unun ma ha. abin da ke cikin ta ma tsinanne ne sai ce illa zikirallahi wa mawala wa aliman wa muta'allima daga cikin waɗanda ya ce akwai ambatan Allah shine muhallin shahi akwai ambatan Allah wato kenan duniya amfaninta idan kana so ta yi ma a wajen Allah gobe alkiyama kasance daga cikin masu ambatan Allah ka ka bautata wa Allah shine ribar zamanka a nan duniya amma idan mutum bai kasance daga cikin masu ambatan Allah ba to babu abin da zai zo ya yi ya amfana da shi gobe alkiyama a cikin wannan duniya yan uwa mu sani cewa yana daga cikin falalar zikiri mu sani cewa waɗanda suke ambatan Allah rana alkiyama ranar da kowa ke cikin damuwa ranar da kowa yake cikin musifa da wannan musiba da bala'i to su suna ƙarƙashin inuwar Allah ranar alƙiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa daga cikin mutane guda bakwai waɗanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta Allah a wannan rana ranar da rana za ta kusanto zuwa kayukan bayi ka ji ƙwaƙwalen mutane suna tafarfasa a wannan rana kowa guminsa zai zo masa ne gwargwadon aikinsa wani guminsa zai shanye shi gaba ɗaya haƙƙafarsa hakkansa wani guminsa ya zo masa iyaka cibiya wani guminsa ya zo masa iyaka gwiwarsa amma a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu mutane guda bakwai wanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwa tasa ranar da babu wata inuwa sai ta Allah a wannan yini sai manzan Allah ya ambata ya ce wa rajulun Allah khaliyan fafadat aina da mutumin da ya ambaci Allah babu kowa shi kadai ya tuna da Allah idanuwansa suka zub da ruwa suka zub da hawaye to wannan yana daga cikin waɗanda Allah zai inuwantar da su gobe alkiyama sa'annan 'yan uwa mu sani cewa ambatan Allah wani dashi ne da mutum zai yi wa kansa a cikin gidan aljanna kamar yadda kasancewa a nan kakan je ka dasa wani iri kakan je ka sa wani shuka wata ƙwaya kakan je ka sa taki to haka kai ma in kana ambatan Allah kake wa kanka shuka kake wa kanka dashe a goba a gobe ranar alkiyama kamar yadda annabi sallama ya faɗi yace la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala wa yatadabbaruna fi ala'ihi wa ni'amihi wa ataya illa hafatumul mala'ika وغشيتهم الرعمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده النبي صلى الله عليه وسلم يتي وإن سمتاني بس تبا زمابا سنا أنبتن الله سنا تدبري سنا تنتنتني cikin ni'imomi da falala na Allah da kyauta na Allah manzo Allah ya ce illa haffatumul mala'ika face mala'iku sun kewaye wa'annan mutane wa tuhumar rahma face rahama ta lullube wayannan mutane wa nazalat alayhim sakina face nutsuwa ya sauka gare su sa'annan kuma babban takwashi shine wa zakarahumullahu ta'ala fi man inda Allah kuma zai ambace su a gurin waɗanda suke wajen Allah su ne mala'iku haka ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya je isra'i da mi'raji ya hau zuwa sammai har zuwa fadar Allah zuwa samman sammai ya haɗu da annabi Ibrahim tsiran Allah da aminci su tabbata gare shi ya ce ya Muhammad ya ce ya kai Muhammad ya ce karanta wa al'ummar ka sallama ta gare su ka gaya musu sa'an nan ya ce wa akhbirhum sa'an nan ka ba su labari annal jannata tayyibatu turba cewa lalle aljanna ƙasarta mai daɗi ce sa'an nan yake faɗi a cikin hadisin cewa azbatul ma ruwan aljanna ruwa ne na daɗi ba na zartsi ba ya ce wa annaha qi'anun sannan kuma aljanna ƙasa ce kawai yacce ka sani ba komai ba shuka a kanta annabi ibrahim ya ce wa anna ghirasaha sa'an nan lallai da shan wannan aljannar shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar uwa lokacin da ka faɗi wannan kalma to kai wa kanka da shan bishiya a cikin gidan aljanna babu komai sai dai abin da ka shuka ta hanyar abin da za ka furta haka idan mutum ya faɗi wannan kalmar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to wannan ya rasa wa kansa bishiya a cikin gidan aljanna ibn al Allah maɗaukacin sarki yayi masa rahama yayin da ya zo ambatan wannan hadisi ya yi ta'aliki a kansa na cewa manzan Allah gashi ya faɗi cewa wannan shine dashi da mutum zai yi wa kansa a cikin gidan aljanna ya ce kam ya'ana min na fil filjanna, ya ce da yawa so nawa ne muka tozartar da dashen bishiya a cikin gidan aljanna ba mu faɗi wannan kalmar ba so nawa ne muka yi amfani da lokacinmu cikin zance yashashe wannan ba zai fa'idantar da mu ba so nawa ne muke hira cikin sha'anin duniya mun manta da ambatan Allah so nawa ne muke zama hira cikin abin da ba zai taba amfanar da mu ba mun manta da wannan da shi ina ma dai da dan uwa ka zauna ka ambaci Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka rasa wa kanka abin da zaka amfana da shi gobe alkiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi ingantacce ya ce kalmomi ne guda biyu masu sauƙi akan harshe amma kuma ababen so ne zuwa ga Allah ar-Rahman sa'annan kuma suna da nauyi a cikin mizani aka sa su ya ce shi ne subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim manzo Allah ya ce kalimat manzo salama ya ce kalimatani khafifatani ala lisan حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم dan uwa nawa ka faɗi a yau nawa na faɗi a yau nawa kuka faɗi a yau sa'annan 'yan uwa mu sani yana daga cikin zikiri shine salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam iyaka girman ka ranar alkiyama iya matsayinka iya kusancinka ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya yanda ka yawaita masa salati dan uwa ko addu'a kake so ka yi wa Allah Allah maɗaukacin sarki ya amsa raka wannan addu'ar da addu'a wa yin salati wa annabi sallallahu alaihi sallam kana roƙa Allah in kana so Allah i biya ma wannan abin da ka roƙa Allah i baka i wa annabi salati sallallahu alaihi sallam kamar yadda hadisi ya tabbata imam nasiruddin al-albani ya ce hadisi ne hasan cewa addu'a za a tsayar da ita ne tsakanin sammai da kassai ba ta tafi ba ta tafi zuwa ga Allah har sai mutum yayi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yan uwa yana daga cikin azkar kenan sa'annan mu sani cewa yan uwa zikiri katanga ne wa mutum ga shedan katanga ne zaka yi wa kanka tsari ne zaka yi wa kanka daga shedan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi kuma yana daga cikin azkarus saba yana daga cikin azkarul masa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawal mulku wa lawal amduhu ala kulli shay'in qadir manzo Allah yace ce man qala ha mi'ata marratin fi kulli yawm yace dukkanin wanda ya faɗi wannan kalma guda ɗari cikin kowane yini annabi sallama yace ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala hadha dhikra hirzan lahu min ash-shaytan yawmahu zak yace Allah zai sanya wannan zikiri kariya ga wanda ya yi shi daga shaidan a wannan rana nasa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawul mulku wa lawul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir a wani hadisin annab sallallahu alaihi wa sallama yace fatakunu lahu hirzan min ash-shaytani yawmahu zat wa la ya'ti yawm al-qiyamati ahadun bimithli ma ata bihi illa man qala mithlahu aw zada alayhi yace sa'annan rana al-qiyama babu wani wanda zai zo da kwatankwacin abin da shi ya zo da shi sai dai wanda ya faɗi kwatankwacinsa ko kuma ya ƙara a kai kaga yana daga cikin zikiran safe shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawul mulku wa lawul amdu ala kulli shay'in qadir sa'annan yana daga cikin azkarul masa zikire na yamma yan uwa abun mamaki abun mamaki abin takaici abin damuwa wallahi da za a kulle kofar nan a ce kowa sai ya faɗi zikirin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da safe wallahi 'yan kaɗan ne za su fita Yan kaɗan ne za su fita akwai wa'yansu ma wa'yanda kawai abin da suka ɗauka shi ne, kai ba za ka yi zikiri ba sai ka kasance ɗan ɗariƙa kaza kuma galibi wanda yake zikiri na ɗariƙa kaza da za ka tsare shi wallahi sun matallahi bai san yaya manzan Allah yake ammatan Allah ba bai san yaya zikirin safe na manzan Allah ba kuma ka tuna duk ayar da za ka ɗauko cikin alkur'ani cewa Allah ya ce wa sabbi'uhu bukuratan wa asila manzan Allah ya shige gaba ya tsere shi ya fara aiki da wannan ayar duk wata aya da za ka ɗauko ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbi'uhu bukuratan wa asila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 amma yaya yake faɗi baka sani ba wani kalmomi yake amfani da su baka sani ba so nawa yake faɗi baka sani ba galibi wani kawai abin da ya ɗauka shine sai kana tsari ɗariƙa kaza shine kai kake ambatan Allah kuma galiban waɗanda suke wannan da za ka tsare su yaya manzan Allah ya ba su sani ba kuma duk wani hadisi da ke nuna ambatan Allah manzan Allah ya fara aiki da wannan hadisin sai da ma ya tsere sa'a cikin aiki da wannan hadisin sa'an nan ma al'umma suka fara yi kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce kanin nabi sallama yadhkurullah ala kulli ahyanihi dukkanin yanayin da manzan Allah yake ambatan Allah yake ya rage gare ni ni musulmi ya rage gare ka kai musulmi na san me yake faɗi ni ma na faɗi daga cikin azkarus saba wanda manzan Allah yake akwai ayatul kursi akwai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wama fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wama khalfahum wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasa'a kursiyyu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim man za Allah yakan karanta ayatul kursi a cikin azkarus sabah zikirai na safe yakan yi qul huwallahu qafa uku yakan yi falaki uku yakan yi nasu uku a wani hadisin yace duk wanda yayi yi huwallahu uku da safe yayi falaki guda uku da safe yayi nasi uku da safe manzo Allah ya yace ka fatu min kulli shay ya isan masa daga dukkanin wani abu sa'annan daga cikin azkarus sabah اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور daga cikin azkaru saba اللهم إني أصبعت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وعدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك دقتين أذكار الصباح أكوي سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من زال الله تدوان يفعوان النسافين yana mai yaƙini sai ya mutu kafin yamma ɗan aljanna ne in ji annabi muhammad Yace dukkanin wanda kuma ya faɗe shi da yamma sai ya mutu kafin safiya Yace ɗan aljanna ne ka ji falala sa'annan daga cikin azkaru saba akwai wanda muka faɗi la ilaha illallah wa'adahu la sharika kala lawul mulku wa lawul amdu wa ala kulli shay'in qadir dan uwa ya rage gare ni ni musulmi ne koyi da manzon Allah ne aiki da abin da manzon Allah ya aiki da shi ya rage gare ka saboda babu mafita kowace kofa a toshe take wallahi in ba kofar annabi Muhammad ba kowane koyarwa Allah ba zai saurara ba in ba koyarwa annabi Muhammad ba kowane zikiri in ba na annabi Muhammad ba Allah ba zai kula da na kowa ba kuma wannan shine hakikanin ainihin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai koyi da shi ka damu da abin da manzon Allah ya damu da shi ka faɗi abin da manzon Allah ya faɗi ko da ma ya halatta kakan iya faɗan naka saboda kishi wa annabi muhammad ban naka ɗin faɗi nasa wannan shine kacikacikakken masoyinsa allah maɗaukacin sarki ka sanya mu cikin masu ambatanka da yawa allah maɗaukacin sarki ka karɓa mana yanayin da muke ciki na damuwa na ƙuncin rayuwa allah ka fi mu sanin yanayin allah ka fitar da mu allah ka kawo mana sauƙi allah ka kawo mana agajinka allah ka ba mu damuna mai albarka allah ka azurta mu da kayan itatuwa